اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا na اجتنابه yan uwa 'Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis shida ga watan ɗaya watan Al-Muharram. hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1444 wanda yau din ita ce ranar hudu kenan ko yau ranar hudu ga watan takwas shekara ta 2022 allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan masallacin juma'a a nan garki babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaj ahli sunnati wal jama'a idan yan uwa ba a mance ba dai mun tsaya ne darasi na 42 62 za mu tashi na 63 ko to kuma za mu tashi kan gaba ta uku ne akan abubuwan da suka dace a ɗora matashi a kai ana ganewa abubuwan da suka dace a ɗora matashi a kai da kuma abubuwan da ba su dace ba a ɗora matasa a kai jama'a muna gane wannan me yasa wannan gaba tana da matukan mahimmanci musamman idan kana bibiya kwanakin nan wallahi malam tun ina jin haushi yanzu tunani na to dai ya fara canjawa akwai mutumin da wallahi in ka gani abin da ya fada ciki sai ma kai mai kuka ban san ko kun gane me nake faɗi ba ba ku ganin 'yan shi'a yau ne ko jiya nake gani ana ruwan sama ruwa na dukan su suna ta haka ga nan a facebook ko ina kuma na bana ne ga mutane nan birjit da ka kalli waɗannan mutanen ka san ba su da ilimin addini da sun san addini da ba su faɗa wannan halakar ba ana gane waye a ce mutum ya tsaya ruwan sama yana dukansa ya rasa wanda zai zaga sai mutanen kirki to dai ko kana jin zafinsa in ka koma ka kalla ka san ba abin da ya kai shiga wannan sai jahilci aljahalu sayyidul mawqif shi yasa yanzu yan shi'a sun gane daji suke shiga da ƙauyuka suna neman waɗanda ba su da ilimi don su batar da su yadda ka san masu maganin gargajiya irin masu sai da maganin karatu maganin farin jini maganin kaza da birni kowa ya waye da ilimi sai suka koma ƙauye ba sako kun gane magana ba da mutum zai zo yana tallan maganin farin jini maganin karatu fahamu kaza ba haka suke yi ba yanzu an kai birni an yi karatu da ka zo kana tallan maganin farin jini ka zama abin dariya to yanzu ina za su ƙauye ne ba a waye da ilimi ba sai su tafi ƙauye mu kuma ba mu iya zuwa ƙauye na zama ku fahimce ni ba ba mu iya zuwa ƙauye an gane magana zan mana wannan misalin kafin in shiga karatu in dai ba za mu je ƙauye karatu ba in dai ba za mu je daji karatu ba waɗanda ba mu ba za su je ƙauye kuma za su dajin kuma abin da zai faru za su kama ƙauye su banmu da birane ko da za mu farga sun mana nisa akwai abin da ya faru kuma a cikin ƙungiyar izala mun san na ce ni na fi son yi wa'azi cikin izala saboda mu gyaru mu gyara halinmu idan muka fi kowa kyau to alhamdulillah akwai inda nake karamar hukuma ta ni ne shugaban majalisar malamai idan ba zan samu zuwa wa'azi ba wa ya kamata in nuna mataimakina ko wallahi jama'a mataimakina kunne na da na shiga mala hasan ya faɗi wasu ƙauyukan da ba nesa ba ƙauyuka a cikin ƙaramar hukumar mu nan ta buware ƙauyuka ce in dai sai ya je nan wurin wa'azi to sai dai bar ƙungiyar wallahi baki na da nashi kuma hujjar shi ta wuce kada a sace shi ba wallahi wannan ƙauyukan idan kana tafiya akwai ƙauyen da muka wuce sai dai mu gaida su don waɗanda ba mu ba kirista sun kama ƙauyen sai mu je na gaba sun kama ƙauyen lokacin da suka zo kila ba mota amma sun zo sun kama ƙauyen sun sa janareto sun aje fasto ya zauna sun aje mai karantarwa sun yi komi mu kawai wa'azi mutanen garin ke so mu zo mu musu wa'azi a matsayin mu na shugabannin kungiya a wayi gari mu ki zuwa wa'azin jama'a muna ganewa ka lura da wannan in za a yi wa'azin kungiya a cikin birane malamin da ka manta da shi sai ka gan shi jama'a kuna fahimta in a cikin birni za a yi musamman wurin da ya shafi wurin neman girma amma idan ƙauye za a je wa'azi ƙauye ba wahala ake sha ba sai mu janye jikinmu to dole waɗanda ba mu ba su mamaye ƙauye na faɗi wannan magana miraran wata kirarar ba wai ina jin daɗin faɗa ba ne amma ina faɗin ta mai don wannan magana ba ƙaramar illa ba ce idan ka san ba za ka wa'azi kawai ba to ka sauka daga mukamin wani ya hau ya ci gaba da aiki ko da kai ko ba ka musulunci zai yi aiki jama'a muna gane wannan wa in ta gaira yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum mun gane wannan don haka musulunci addinin aiki ne yau da za a ce ana buƙatar mutane a ƙasashen inyamurai wani lokaci in na bulala kan inyamurai ne bulala to akwai abin da nake gani sai ya kare man gwiwa kamar bana babbar sallah din nan malam ga hotunan 'yan mata 'yan mata da hijabi da niƙabi a ƙasar ibo asalin su ibo ne kuma sun musulunta to ka gan ka rage su ɗazu sai ka ji kunya ko ba haka ba tunda musulunci na bai fi nasu ba wallahi inna akramakum indallahi kun bayanci magana musulunci na don na gada wallahi bai fi nasu ba inna akramakum indallahi atqakum yadda na gansu a masallacin juma'a liman liman ibo liman inyamuri yana hudu ba mamu inyamurai kuma musuluncin nan suke kuma da gaske to san cewa lallai abin da ya janyo mana wannan shine rashin da'awa yau da za mu fatsama da ni da kai da sauran 'yan uwa mu je mu auro waɗannan 'yan matan mu zo da sunan su yi karatun addini mu sake ɗebo ƙananan yaransu mu zube nan zaria mu zube nan kano mu kai sokoto su yi karatun addini nan gaba mun huta zuwa wajen ana ganewa kuma shi ne aikin irin wannan kuɗin da muke cewa ku tara wanda kuka ɗan yi rauni wajen badawa kuɗin takaful da kuka yi rauni wajen badawa irin wannan aikin suke yi jama'a muna gane wannan kuma na faɗi wannan na maimaita kuma ina ƙara faɗi in dai za mu mai da hankali akan birane sai an ci mu da yaƙi mun gane jama'a Allah ya ɗora mu kan daidai wa min ma yan bagi an ya tarabba alaihi ko shabab al'umma daga cikin abin da ya dace matasan wannan al'umma su tarbiyyantu a kai Allah ya a ahadan min ulama ummati ila manzilatin la tambaghi illa li rasulillah kada matasa su ɗaga wa darajar wani malami zuwa ga matsayin da babu wanda ya cancance shi sai manzan Allah ana ganewa manzila ta tashri'u annabi yana shar'anta shari'a abi idan annabi ya shar'anta shari'a abinda annabi ya shar'anta ya zama shari'a nan take kun gane magana annabi ya shar'anta shari'a ya tsara wani tsari nan take tsarin ya shiga kundin musulunci za a ci gaba da aiki da shi nan take saboda me wa ma ko anil hawa ba faɗin san duk abin da annabi ya faɗi daga Allah ne amma idan ni na kawo wata magana ba ta a ƙur'ani ba ta a hadisi za a tambaye ni inda na samo ta idan na yi bayani daga Allah ko manzansa a karɓa idan na kasa bayani a ƙyale man magana ta, ashe kenan a nan ka ce kai malamin kawa ne duk abin da ya yi daidai ne wani ba faɗa zai yi ba fa a'a ko da kuskure ne malami ya yi a ƙungiyance ko a sunnance gaba ɗaya ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna ya yi kuskure maimakon mu taru mu ce eh wannan magana kuskure ce sai a samu masu kare shi da masu goyon bayansa har ma masu goyon bayan na malamin suna ganin masu eh, cewa ya yi kuskure makiyansa ne ban san ko kun fahimce ni ba suna ganin ma ai makiyansa ne me zai sa ya ce kamar malam wani ya yi kuskure to malam wani ba asumi ne malam wani annabi ne yana da isma ne yana da wa ma yantiqu hawa ashe yantiqu anil hawa kowane ne daga cikin abin da ya zama wajibi a ɗora matasa a kai kar su kuskura su ɗaga darajar wani malami zuwa darajar da bata dace da kowa ba sai manzon Allah Allah ta'ala ke cewa ma atakumur rasulu fa manzo gashi ya zo gare ku ku rike shi idan manzo ya zo gare ku ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon ya hana ku ku bari abin da annabi ya ce ku bari ku bari fassara wannan aya ma na haitukum anhu fashtanibuhu annabi ya ce duk abin da na hana in dai hani ne ku bari na zama ku fahimta ba idan hani ne ba zaɓi ma na haitukum anhu fashtanibuhu gaba ɗaya wa ma amartukum bihi amma in umarta kunai da sadaka ko na umarce ku da me da wani aiki fa'atu minhu bastatatu sai ku yi iya karfin ku anan tunda umarni ne kaga nan an samu sauki na shari'a inda annabi ya ce ma na haitukum anhu fashtanibuhu eh, wa ma amartukum bi fa'atu minhu bai ce mastata'tum ba to da aiki ya same mu amma sai ce me mastata'tum sai annabi ya ce iya iyawarku nan ba da misali daya to annabi ya ce shi karan kansa kada mu zo muna ziga shi kada mu zo muna kuranta shi ko ba ka ba muna masa kirari kamar yadda nasara suka yi wa isa ɗan maryama sai suka halaka haka ne ko la ta ni ko kar ku yi wannan hani ne ko ba hani ba to ma na haitukum anhu fashtanibuhu buhu to yanzu ina ne inda aka fi ban juna ya eh? mimbarin wazi mimbarin me wazi wani lokaci na tashi nakan ce ga malam hassan saboda abin da zan faɗa zai fi ku gane me nake faɗi tunda ya san kan abin da nake magana an fahimci dalilin ni dai iya zuwa na ko iya abin da na sani ban taɓa ganin an tasa wani mutum gaba gashi zaune ana faɗan mahasinunsa a kan mimbarin karatu ba a makaranta ban san ko mala Allah sa ka yi karo wata rana a ce ga wani mutumin kirki ka kusan ba a ce ba malamai ko ba mutanen kirki me yasa ake yin haka yau da za a kira ka kai wa'azi a ce an zo nan za a yi wa'azi a garki iya 'yan izalan masallacin garki banda ma sauran 'yan izalan garki iya 'yan izalan masallacin garki to fa ƙa'ida ce idan ka zo kafin ka fara wa'azi sai ka ce to alhamdulillah akwai shakwa ne da shakwa ne da shakwa ne da alhajuwa ne da alhajuwa ne tun kana faɗin kirkin su haka ya ƙarya ka faɗa abin da ba su yi ba ko ba yi to annabi ya hana annabi ya me ya hana idan ba wani ya zo ya yi maka aiwa na kaza ne akwai ilimi da kuke ganinsa ba kai ka sa shi ba ya matsa ya yi ya ƙi jin hanin annabi sai annabi ya koya maka ce Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun ya Allah karka kama inda abin da suke faɗi ba ni na faɗa ba ba ni na tsarkake kaina na ce ni na kwarai bane ban yi ba ya Allah kar ka kama ni da abin da wani ya faɗi ya Allah ka sanya in fi alkhairi fiye da tsammanin da suke mani ba sa ko muna ganewa ba me wannan yake gwada maka cewa kowa ya tsaya inda yake ana ganewa wallahi irin wannan abun mujamala mujamala ake kiran shi malam ko mujamala babu abin da yake kai mu gare shi face halaka mujamala ba ba abin da yake kai mu gare shi sai halaka iyakata kenan wane wane wane kaza wane wane kaza ne wane wane kaza ne har ma wanda baya yin haka yakan zama dan tawaye Izan kaman ya rena mutane ɗaukaka mutane ɗaukaka malamai zuwa wata daraja ta annabi ba daidai ba ne ka rika jin mutum kamar ɗan aljanna kai ana ma ce mutum ɗan aljanna din eh a zo taron wa'azi a nuna wana ce dan aljanna ne dan aljanna ya jama'a ayu nau'in min alkizba hadhihi Allah ya gyara mu wallahi abun baya min daɗi ku yi haƙuri shi yasa nake faɗi na san ba daɗi kuke ji ba wallahi idan ba ku ji daɗin karatun ba ni ma ina gane ba ku ji daɗin shi ba ba ku ji daɗin karatu ba ina gane ba ku ji daɗin shi ba eh? amma abin da ya dame ni shine in Allah ya taimake ni kuka gane na maimaita wannan na faɗi idan aka ji cewa littafin nan yana taɓa mu sai mu aje mu ɗauko na sallah farillan sallah da sunnonin sallah mai ta koyo kaga babu kare bin da mu ko ba haka ba ba za mu kawo wani mu ce bai iya sallah ba a'a mu ne ba mu iya sallah ba mu koya amma in dai tarbiyya za a yi kuma aka ce za a ɗauko tarbiyyar daga gidan manzan Allah to fa ka shirya ranka zai ɓaci dan za a ce abin da kake ba daidai bane ka gyara Allah shi gyara zukatanmu fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko manzan Allah wahdahu shi kadai huwa allazi naqbalu kulla ma qalahu annabi ne kadai muke karban duk abin da ya faɗa ku gane wannan annabi kadai ne ake karɓar duk abin da ya faɗa ashe ba a karɓar duk magana ta kai ma ba a karɓar taka ba a karɓar duka ta malamina, kai ma ba a karɓar ta malaminka ana ganewa annabi ne kadai ake karɓar maganarsa wanda babu wanda zai kora maganar manzan Allah gaba ɗaya za a karɓa duka duk wani mutum maganarsa akwai ta karɓa akwai ta yarwa banda manzan Allah eh wa ma zahaba ilaihi duk abinda fahimtar da annabi ya tafi a kai to dole kai ma ka dawo daga inda ka tafi ka bi fahimtar annabi ana ganewa yadda annabi ya aure da diyarsa to naka da ka auna yadda ka aure da diyarka ya saba da na annabi yanzu kai za ka dawo ka bi na annabi ana ganewa ai to kaji aiko akwai gyara yadda aka yi wa annabi rasuwa yadda annabi ya zauna karɓar ta'aziyya kai ma haka za ka yi ina ji muku bence ni ba yanzu kun ga an ci gaba in aka je wajen karɓar ta'aziyya har littafi ake ba ka rubuta sunanka a tabbatar ka zo ba a yi eh saboda Allah ba a yi kuma hada malama addini yadda gidan alhaji in an rasu za a kafa tanti a rika fito da abinci ana ce ana firar siyasa ba haka ake yi ba malamai ma an rasu gidansu haka ake haka ake to kaji wani lokacin rasuwar mahaifin mai ce a zo amin wa'azi na koma can na yi zaune ban cikin wannan taron abin da ake faɗi baya mani ce yanzu kai akwai wanda ake so a gani a nan banda kai Allah ka yake ce ya kamata a zo amma wa'azi ya ce gaskiya ne ai ba za ka ja da shi tunda akwai abin da mutum ba zai fahimce ka ba taro ne in kana iyawa ka watsa wannan taron don bai da amfani ɗaya daga cikin magabata ce aka rahul ma'atib na tsani zaman zaman makoki bai da wani amfanin da yake kawo wa mamaci babu shi amma mutane suna ga in ba ku yi haka ba dan kada ku ba mutane abinci ne marowata ne ku eh? to don Allah ina son wanda yake da bayani rasuwa da aka yi gidan manzan Allah farko dai ummuna khadija ta rasu matarsa ce kuma musulma annabi ya kafa tanti kuma daidai ina ya kafa shi sannan ɗansa ibrahim ya rasu ko yassa rukayya ko ɗaya daga cikin 'ya'yansa wanda Usman dan Afan ke aure ta rasu. kaga an taɓa mutuwa gidan manzan Allah to annabi ya tara mutane ana fira ya abin yake in akwai wallahi ni ma zan yi ba cewa ne ba zan yi ba amma in samu mai gidanmu ya yi sallallahu alaihi wasallam sai na yi koyi ana ganewa idan bai yi ba fa kuma ita bid'a nan kullum ana ƙara samu tana sabuntaka tun ana taruwa har aka zo ana sa tanti yanzu an ci gaba za a baka littafi ka rubuta sunanka littafin ma kala kala ne akwai masu rike da mukami akwai ordinary akwai kaji ko kaji turanci ko ni ban yi turanci shi ya riga ya turance magana littafin gidan mutuwa akwai vip akwai yawa ordinary ordinary sai a rubuta suna malamai kun je wurin a ce ku rubuta suna ku ce a'a ba mu rubuta suna dan mun zo ya ci karo da addinin mu wasu a ce yana daga cikin hikima a'a hikima ita ce ka saba wa mutum ya saba wa annabi babban hikima kenan wannan aikin da kake yi da munahunci ta yiwu shine karshen aikin ka duniya kana yin shi kai ma ka mutu sai ka mutu akan karya da munahunci ba a samu matsala ba jama'a kuna fahimtar magana idan za mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya mu mabiya annabi muhammadu ne abin da ya zo da shi muke yi in dai gidan annabi an mutu kuma an yi mutuwa a gidan ga yadda annabi ya haka zamu yi idan annabi ya aurar a gidansa ga yadda ya haka zamu yi amma yau ina mai tabbatar maka kuma ka kiyaye wannan in ka san matarka tafi karfinka kar ka ce za ka aurar da yakka yadda aka aurar da, da Fatima radiyallahu anha in matarka tafi karfinka kar ka gwada amma in gidanka Allah ya taimake ka yana hannunka malam ka yi abin musulunci ya ce kuma wannan abin da kuke gani yanzu ba muna ga ai wannan abun ba zai yiwu ba yanzu saboda zamani ya canja abubuwa a'a nu'ibu na wal aibu fina wa mali zamani na min aibin siwana mu ne matsala kawai ba ruwan zamani kuma a wannan zamanin akwai masu kwatantawa suna bin haka muna nan garin malam aka yi masa rasuwa babban ɗansa ya rasu babban ɗansa ne ya zama magidanci tunda ai ya girma sosai tunda ya wuce ashirin da wani abu ya yi nisa kaga ai ya girma malam ahmad algarkawi ɗansa ya rasu to mu ko yadda muke da mala a ce a malam rasuwa ba mu je ba aiko muka yi mota guda a nan muka tafi ni da ma mai tuki kwarai kuwa muka je ziya mota guda sauran ba liƙe suke da malam sosai ba an fahimta aika ce kila ni suke wa kara ko ni ne na a ina muka same shi a masallaci yana karatu sai da muka jira muka dade ta na je ne sallama na ce mutane ya zo dalilin mutane ya iya baro da littafi a hannu haka yana karatu wanda aka yi wa rasuwa jiya fa ya bar maganar rasuwa ya zo yanzu ga littafi yana mai yana karatu yana cikin masallaci ya shiga ɗaki mai ɗakin karatu yana karatu muka zo muka matsa mai muka fito da shi ya wuce waccan magana ta rasuwa ya wuto ta babban ɗansa da ya zo ce to kai zo gefe muka koma gefe ce yanzu kai har yanzu baka fahimci addini ba har yanzu kai duk karatun da kai har yanzu baka gane musulunci ba kuma ya tambaye ni ya ce menene hukuncin ta'aziyya na ce mustahabi ya ce to waɗanda suka ɗauke ka karantarwa wannan wajibi wannan menene sunan shi na ce wajibi ce yanzu kai ka baro wajibi ka kwararo tafiya daga abuja ka taho kawai dan ka manta ta'aziyya? jama'a kuna fahimta wannan yanzu duk waɗannan mutanen daga limami sai malamin addini daga limami sai ma duk aji addini kun zo wajen amadu yanzu in ban da bata basira yanzu kun san asarar da aka yi yau duk majalisun ku yau ya mutu duk karatun ku yau ya mutu kun aje wajibi kun zo nan da sanyin gwiwa na tarkato inawa inawa na dawo wannan ina gaya muku to kila za ku ce dan ni yaro ne ko ba ka ba a iya man faɗa gwamna ya zo ta'aziyya gwamnan jiha kuma da convoy kuke jago? da manyan an zo ta'aziyya ko da aka zo ya buɗe littafi ana karatun zaure waɗannan almajiran da suka zo wasu gwari ne daga ƙauyuka wasu fulani ne daga ƙauyuka karatunsu da yake musu ya fi ganin gwamna haka nan gwamna ya zauna cikin mota tun ana sarin sai da aka kashe sarin aka jira awa ɗaya aka jira awa biyu har sai da aka tashi wannan karatun ba ya tashi ba ne don ya ga gwamna don an gama karatun ne masu karatun sun kare aka ce gwamna na jiran shi ya ce ya shigo ya ba shi kujeranmu irin ta roba ce zauna na aka ba shi kujerar roba ya zauna shi ma ya zauna kujera daya sauran security aka yi tsaye ce kai daɗe ai ba sai ka zo ba ni aka yi mutuwa kuma na haƙura ma tun lokacin don Allah mu idan aka yi mutuwa ba siyasa take zama ba muna da wasu sunna ce shek wane gwamna wane ya zo har ma faɗa ke yi tunda kai shek wane ne gwamna wane ya zo a gidanka minista wane ya zo a gidanka kaza bambancin gidajenmu da gidajen waɗanda muke cewa jahilai ba bambanci in dai mun ce musu jahilai kuma mun yi abin da suka yi mu mai sunan mu fi sabilillah jama'a in dai za yi adalci jama'a kuna gane magana wato ina muku mai baro-baro ne don abun ba daɗi amma in dai za yi addini sai mun bar abin da muke so abin da yake daidai a ɗauke shi ko da ko ba mu so idan ko ba za mu yi haka ba yanzu ka gana ai za ce kai wannan mutum mai tsanani ne ba haka za kira shi ba mai tsanani haka za a kira shi eh kuma haka ɗaurin aure kuma wallahi kowa ya rasu ba ma barin karatu na ji ku fahimta ba idan wani aka ce ko da dan makaranta ne ya rasu a ce yau ba za a yi karatu wani ya rasu bai wa yanzu nan ba masallaci ba ne idan aka zo karatu za a fito da mun yi magariba za a fito da gawar a yi mata sallah sai a dawo masallaci a zauna gawar tana can ajiye sai malai ya duba ce daga sahu na kaza ku tafi ku je ku yi wancan aikin nan ku zauna karatu <laughs> ku je ku yi wancan su je su mustahabi si fardu kifaya ku ku yi fardu ayin ana ganewa kai ka san karatu ya fi janaza wa ma khalaqatul jinna wal insa to in ko ba ku in ba koyi eh, menene wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya alama ba mu gane ladar janaza ba sai a makaranta kenan makaranta na gaba da me to amma yanzu ba wallahi ana iya annabi cewa idan an rasu da wurwuri a janaza ko sai a ce malamin addini ya buga waya fa ya ce a jira ya zo saboda ya salla wa wannan gawa ɗauki hotonsa kuna bayanta mu je kawai tunda wannan irin karatun ba a son shi eh? ba a son irin wannan karatun amma ina gaya muku wannan abin da aka faɗa kai ba ka isa ka ce ba haka ne sai dai ka ce ba mu shirya bi ba ba mu shirya bi ba in ka ce ba masu kwatanta addini aure nawa aka daura malam kaga an ba da sadakin littafai littafi riyadu salihin na bulugul maram shi ne sadakin kuma yarinya mai amfani wata ta haddace ƙwar'ani wata ta yi karatun addini mai zurfi sadakinta bulugul maram ya ka kawo yarinyar da bata san komai ba kana kana faɗa wa mutane su kawo dubu kaza ko ai ta wahala ana jidali ba dole mu samu matsaloli ba kai kuma ɗan ustazu ka zo da dangalallen wando an ɗauki mata an baka saboda Allah ka je ka kama dukanta kana zaginta kana rashin mutunci sai ai ta zagin musulunci saboda lalacewarka ustazu a gyara hali to kaji dan gela wando ba shine ba halinka fi muhimmanci akan dan gela domin gyara halinka wajibi ne da farilla dan gela kuma sunna ne in an gyara hali sai a dan gela wando a kara da wannan amma a fara gyara hali a gyara hali ustazu to kaji mutum izo da gemu ana ganin mutuncinsa a ɗauki ɗiya a bashi kuma ya wulakanta ta ko idan ma ya kai ya balaga ya rika zagin iyayenta yana zagin sirikai yasa yana da kyau a ce muna da tsarin da za a ladabtar da mutum ya kama mu sa mutum a ɗaki mu bashi kashi wallahi sai a a ladabtar da shi yauwa gara da Allah ya sa ba dan hizba bane ne. matsala za a samu jama'a dole mu gyara addinin mu eh mace-macen aure a cikin mu yayi yawa ba dalili Allah ya gyara zukatan mu dan haka ya ku jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne abin da ya tafi a kai dole kowa ya bi shi wana da umma khalafahu mu bar duk abin da ya saba wa annabi mu bar me wai fadan so ake ka gina ɗalibanka a haka barin abin da ya saba wa karantarwar manzon Allah idan dan agaji zai yi aure a zo gida ya mishi fareti wannan ko sunna wace ce <laughs> ni ba sani yawa mun face haramun bane <laughs> eh <laughs> malam ku ne agaji malam aure fa aka yi cikin ɗaliban manzan Allah mutum ya ga mutum da nau'in lalle a hannu ka ce aure kai ya ce eh aure na yi wace irin mata kawara kaji kaji kaji madina fa lokacin bata kai girman garki ba kuma ba ta da gidaje irin garki gida ɗaya can ɗaya kaga mutanen ba su da yawa amma aka yi aure a haka annabi bai sani ba eh annabi bai san an yi auren ba daga baya ji labari kuma bai ce don me aka yi aure ba a gayan ba amma yanzu aure ya koma siyasa A tulin tun da dan agaji ne a kayan agaji a ta fariti shi kuma wancan kaza ne a kaza za a yi wancan kaza ne a kaza za a yi kuma wa'annan abubuwan tun da kasan za a yi fareti a gidanka dole ka nemi abinci don idan aka yi fareti <laughs> eh? duk wani abin da zai zama ɗawainiya to za a shiga wata hanya kuma ko ya kamata a kiyaye jama'a ko mun fahimci maganar wato musulunci da za a yi shi za a gaba abin da ya kai shi sha'awa abin da ya sa ka ga muna shan wahala yanzu ba mu yadda mu yi musuluncin ba ne yanzu abin da muke bi shine ranmu zuciyarmu muke bi yanzu tukun hawan nafs yanzu a kanta muke shi sa ga al'amari ya kunce ya lalace a hannunmu Kuma muna tambaya daga ina wannan matsala ko to kaga daga inda take zuwa mana eh yanzu nan da zan ce wanda ya san baya da mata ya daga hannu kunya za a ji a wannan majalisin in ce duk wanda baya da mata ya daga hannu wallah za a ji kunya sai ka sha mamaki ashe taro ne kawai na na na na na, tazurai mala ana ganewa da zan ce wanda bai da aure ya daga hannu sai a ji kunya to kuma a ciki in ce duk mai son auren ya daga hannu za a daga ko ba za a daga ba to ga masu son aure ga masu 'ya'ya su ma suna son su aurar da 'ya'yan su huta shi me kuke jira in ba fitina ba me kuke nema wa kanku in ba fitina ba ko ba haka ba ba ku ga wa'azin da aka yi na karmo ba ai malam kana nan tiƙeƙe alaran ma kusa da ni amma ba mata sai aya amma ba mata ka kusan shiri yake yi ba bai san mata shiri yake yi sai ya shirya idan da za a aure musulunci kai zo ga mata an wuce wurin to kaji daga gobe a fara zuwa neman masara ba wani gara da ake kai mutum mai sunan shi ake ko a tara mutum abinci a kai a bashi wata a tara mai abinci wai shekara ɗaya bai san cefa ne ba ba zai kware ba yau yayin aure gobe ya fita kasuwa ka je nema abinci wallahi jama'a in muka gyara addinin nan muka irin na annabi za mu zauna lafiya a auren mu a kasuwancin mu a zamantakewar mu in ko muka saba wa annabi mun shiga uku eh, eh ba daɗi to kaji bare ko masu mata ɗaya daya ba abin dariya ba ne duk mai mata ɗaya na son ƙari to kaji mace ta je unguwa mace ta je unguwa ga mutum na yawo da dan kwano a hannu da kula yana ta yawo a unguwa can a ce dan wake a ce aiko yanzu ya kare ba dan wake matsa can a ce yanzu abinci ya kare eh ai mai mata ɗaya ya gudu ne amma bai tsira ba mai mata ɗaya ba ya gudu amma bai tsira ba kuma ga 'yan matan nan ga zawarawa akwai wata ƙungiya na haɗa aure da suka sani a ciki wallahi mala abin zai baka mamaki haɗa aure ne haka group ne wata za ta fito ta bayanin kanta tsawonta kaza ne kuma tsakani ga Allah ake yi in ka san ba auren kake nema ba kai tana da tsawo kaza tana da irin nau'i duk wanda ba nema miji bane to ya kamata duk sai an kai bayanin tsawo da gajarta eh duk ba sai an kai haka ba auren na ya gagara wata a tsaye da kekiya ta fi ta tsawo kaga ta zama hadari a gida ka dai san wadda ta fi uwarta tsawo duk abin da kake da uwar tana ganewa dai ta kyale ka kawai ato ai wato mu muna yaudarar kanmu ne yauwa eh muna yaudarar kanmu ne yawa mu gawa kanmu gaskiya wallahi daga lokacin da yara suka balage ma a gida duk abin da kake yi ba ma cikin daina zuwa kake ba musamman ma akwai talauci e ka san <laughs> wanda yake da arziki shi zai ja iyalin a wani gefe can amma daga an ga an yi gefe an san ɗayan biyu kawai ba za a bayyana ba ne amma gara wancan da wanda za a yana ana kallo inda kusa ana kallo ne ana ji inda ka aure da ita fa to mu je magana da ba daɗi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ake bin inda ya yi kuma a bar abin da ya saba mai wa man duna hudu wanda ba annabi ba min ulama'il muslimin na malaman musulmi yi min qawlihi wa yutrak ana iya ɗaukan magana sa a aiki da ita ko a yi watsi da ita duk wani wanda ba annabi ba ana ganewa yanzu da zan yi magana kan malaman mu sai wani ya ce kana zagin malamai misali ne fa kawai akai wasu wai suna mun raji da dai magana akan akan sakin hannu ko riƙe ni misali kawai ne ba karatu ne akai ba in zan yi karatu akai zan yi karatu abin da nake so in gaya maka ba yadda za a ce ga sallama a sallah irin wanda annabi yayi yi ɗaya biyu uku hudu kai ka ce min in yi guda daya to kai kuma misali kai kana kana cikin annabin ne koko me kake so ka ce kai ma saboda Allah jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya sha'a sallama ɗaya za a yi wannan shari'a ce ko shawara ce eh? shari'a ka kawo ko shawara to idan sun yi son zuciya in muwa muka yi fa alladhi la yantiku kai na tsallake ko qala shaykhul islam wanda wannan wallahi jama'a maimakon mu tsaya muna kare malaman mu in sun yi kuskure mu yadda sun yi kuskure malaman mu suna kuskure jama'a malaman mu suna kuskure kuma ba za mu tsaya kare su ba sai dai mu kare gaskiya qala shaykhul islam ibnu taymiya ibnu taymiya yake cewa inna ahlal haqqi was sunna. inna ahlal haqqi was sunna. waɗanda suke bin gaskiya suke bin sunnar manzan Allah la yakunu matbu'ahum illa rasulullah abinda suke bi ba wani bane face manzan Allah ba su da wani abun bi face manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya furuci baya faɗin wata magana ta san zuciya in huwa illa wahayin yuha kaga ko nan bai kawo shi cikin baka ba ka san menene aya ce ko in kaga annabi ya faɗa to wahayi aka masa duk wani abin da wani zai kawo maka a yau to zai kawo maka ne babi na son zuciya yanzu malam ba su da son zuciya nan malaman da yawan sai sun ta sallah suna roƙon Allah ya yafe musu in sun rubuta wani abu na kuskure ba su yi don cin mutuncin wani ba amma kaga a cikin wannan ai an zalunci mace kuma an zalunci iyayenta a ce misali gazar ya kare dan jangira ya kare jankunne ya kare baki ya kare a je wajen baba a karbo wa yake mora kwalliya kuna fahimta jama'a zai yi waka a ce wannan ka bata babban zani wannan karamin zani don gidansu babu arziki ya yi daidai to tun da wannan bai daidai ba yanzu me ya adalci wannan magana da ya faɗa Allah ya yafe masa sai mu ɗauki daidai ba san ko kun gane ba mu aje masa me kuskure sai ka ce a dole ya bi to ba a bi kuna gane matsala ce dole sai an bi idan aka ce wannan kuskuren ai abin nan eh, kafa bil mari sharafan ko an to addama aibu ya ishe ka daraja a ce kuskuren ka ma a iya kirga shi dai ka an ce kuskuren ka kaza ne to akwai alamun akwai ka dan gaba ɗaya kana ya zama kuskure kawai an gane matsalar jama'a wa'annan abubuwan su ake so fa a dora matasa Shi shine duk karatun da malai yake magana ce mai faɗi amma yau ko da abu ne muke yi a kungiyance muna yin abun a kungiya idan wani ya zo ya ce kaza kaza kaza kaza sai a ce ya zagi kungiya ni na yi abin nan a gidan talabishin na kaduna da aka yi magana ni ba ni na zaɓi topic din ba abin ya dame shi an matsa mai mai hukuncin firi kudu ba sai koyi kira ni aka yi magana kan firi kudu ba aiko an sha kira firi kudu ba na ce bida ce ba ta da asali ba wanda zai zo ya hana mutane sallah abin da ya tabbata a sunna a zo masallaci a ta sallah da liman ya zo ya hudu ba da ku ni ba wannan magana a to idan gidan talabishin da ake kallon shi sama da kasa hamsin idan na je na faɗi wannan sai tarin masallaci mai mutum ɗari uku ne zan kasa fari. Eh? can fa sama da kasa hamsin ana jinka, ana ganin ka ana sauraron ka a yanzu ya za a yi a wannan ya rage na ku kowa masu ku ni dai an tambayin abin da malamai suka faɗa cewa bid'a ce kuma shi na kawo ga malaman da suka faɗa ga dalilin su ga inda suka kawo ni ba ni na karzo man barataya ce kawai aka bani an fahimta ai ga magana to ko duk lokacin da aka kawo wani abin da ba addini ba sai ya kawo da wanda yake daidai wani yanzu bai san me ake yin an zo masallaci ba ranar juma'a saboda an kawo da wannan ilimin an kawo wani wanda shi wannan da aka kawo bai da asali nan ba za ka kallaci a to ai wanda suka fito da firi kudu ba yan izala ne domin firi kudu ba ana samun fa'ida ana samun fa'ida wani bai samun karatu sai ranar juma'a wajen firi kudu ban na ake gaya mashi sai ikon Allah eh, amma akwai ka da kwaɗayin son shigar da ilimi <laughs> amma dai ba haka yake ba an bayanta a koma kan asali mutane su tashi kan asali Eh, wanda karatu ba za ku ji daɗin shi ba amma mu je ni ba na da firi kudu da ake a nan ko can masallaci na na firi kudu ba an fahimta ai wuri ɗaya ne ba a firi ba inda inda ne karatu sai dai mutum zauna yana karanta qur'ani ko yana sallah ba a firi ba ya eh, gane ba a yi kuma haka ake kai ka san wannan hudubar ko kana nan ka ji a waya to ka san ka ji hudubar za ta shiga jikinka dama hudubar ake so mutane ita suka zo ji ba firi huduba ba <laughs> firi huduba to kaga ai har shiryawa muke to malamai kaza wani zai firi huduba wani zai huduba kar ku ga wata an tura ni firi huduba aka ce je furi kutuba haka nan dan kai kaɗai ba kai canji jama'a sai mu je furi kutuba amma dai ba ta da asali akwai bambanci da yin abin da ba haka yake ba da kuma kara abin ana ganewa kara abin mu shine damuwar mu yanzu in kun gamsu furi kutuba ba ta da asali ko da yan izala suka kawo ta to kaga kenan wata rana in wani ya fada ba za ka fada da shi ba ko ba haka ba amma in kai kana yi ko wannan bai dame mu amma dai ga matsayin shi kuri kudu ba aiko na sha raddi kai wasu ma sai da suka ce dan Allah a dawo da ni saboda maganar nan ba a gama ta ba kila da za a bude kofar studio wani sai baka kashi to kuma duk lokacin da ka zauna kujera addini kana wakilta annabi muhammad abinda ka san addini shi zaka isar wanda ba addini ba ko da zai bata ma wani rai yanzu wani yana iya tashi ya je ya samu wani shugaba a kungiya ko shugaba ce ka ji abin da wani ya ce ya ce ku duk yan bid'a ne ku shi abin da ya gaya mai na ce su duk yan bid'a ne don Allah haka na faɗa amma haka ya je me idan ba a yi in ja akun fasikun bi na bayin ba sai a san me ba ce yan bid'a ba ne amma wannan aikin ne aka ce me ni da na ce to <laughs> to kaji anan zai bayyana gare ka cewa wanda suke kan gaskiya su ne ahlus sunna allazina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullah wanda ba su da wani wanda suke bi face manzan Allah ana ganewa ai akwai wani fa bai so ya ji hadisi abin da yake so ya ji malam ya ce sahibul fadila ya ce a yi kaza ko a bar kaza to magana ta kare shi an gane ai an riga an tarbiyyantar da shi maganan malam ita ce mai malam ya ce a'a mai manzan Allah ya ce to kaji akwai inda za a bi maganan malam kamar shawarwari na yau da gobe ana ganewa ai wajen da za a gudanar da kaza a yi kaza ko a bar kaza wannan za a bi malami amma bai yiwuwa ga maganar Allah ga ta annabi a bari a dauki maganar malam wani ba zai yiwu ba kuma wannan shine halin da muke ciki malam mata ke kafa man hujja yaushe nake wannan karatun malam ina jin ko baka samu zuwa mata ke kafa man hujja tunda yanzu mun ce a daina taron suna in an haihu duk an gama zagi an izala marowata ne ba sa taron suna ba su so a ci abincin gidansu duk ba ne ba an baro wannan fitina to yanzu mata a cikin gida ne mun kasa kashe taron suna na mata a cikin gida wannan mun kasa kashe shi tunda matan suna gaban muna biye kamar agwagwa da yaya ko eh to yanzu menene sai wasu malamai ni fa ban cikin su fa suka ba da fatawa cewa walima za a iya yin walima taron suna walimar suna wato sunan ne kawai ya canja wannan ba hila ba ce wannan ba wayo ba ne to idan an haihu gidana ko gidanka an taɓa haihuwa zamanin manzan Allah eh an taɓa haihuwa an taru an yi waliman mata an taru an yi walimar maza idan an taru kawo wurin ni ma haka nake so in fara yi wallahi ba ruwa bace wurin ne kawai ban da shi idan ko ba wurin to ya nuna akwai magana akwai mai alamun tambaya to wani lokaci an haihu gidana haka aka taru kasan musamman yan uwan mai haihuwa sun zo abinda aka dauka za a suna malam yin sunna kai kaɗai na da wahala tunda ba kai kaɗai bane suna alaka da kai a ja in ja a ja in ja a'a sai aka ce mun ka kai shekuwa ne wallahi jama'a ka kai shekuwa na izala ba zan faɗi suna ba nan amma ku kun gane karatun ka kai shekuwa na izala na ce a'a aka ce to mun je suna gidansa aka sake cewa ka kai shakwa na sunna na ce a aka ce to mun je suna gidan shi har ma wata wadda ta isa a ciki ta ce kai dan karatun naka nawa yake <laughs> cikin cokali <laughs> eh kai dan karatun naka nawa yake ai in an tsaya kanka da sauki wallahi tana iya duba gemun ka ta ce yaushe gemu ya fito maka mace ba ai da mace ta girme ka to ka shiga uku a wurinta <laughs> ana gadewa in dai ta girme ka to shi kenan eh sai ta kawo yaushe ka fara gemu yaushe kai kaza yaushe ka fara zuwa makaranta ita wannan shine hujjojinta to yanzu mata sun kafa man hujja da malamai shin an karya ni ko ba karya ni ba jama'a kuna gane matsalar an riga yanzu an karya ka to haka in za a kai akwati mai taya ka ce kar a sako shi da rigingimun aure sai a ce to gidan su wane ma malam wane ma da ya aure akwati kaza ya kai kuma ya fi ka sunna a iya cewa gemun sa ya fi naka haka suke ce mana a iya cewa kaza din shi ya fi naka amma shi bai ki ba yanzu ya za dole ka yi me yau karatun ba daɗi yanzu don Allah magana wannan hujja ce ko aikin annabi ne hujja amma wanda ba sani ba suna kafa hujja da wannan eh? kuma ya kafu a kafa maka hujja da ba aya ba hadisi kai shiru hujja da shakwa ne da shakwa ne da shakwa ne ce gidansu ma ana kaza Shi kenan sai kai tsit to kaji Allah shiga bata malam muna da aiki gaban mu Allah muna da aiki yanzu wannan faɗan da za ka fara da waɗancan da aka kafa maka hujja da su ko waɗannan eh ina za su kaɓo ka yanzu wallahi fitina ce jama'a ka rasa inda za ka sa kanka shi yasa wanda ya fahimci addini ya zauna lafiya ahalin mutanen gaskiya da sunna su ne wanda ba su da abun koyi abun bi sai manzan Allah sai manzan Allah Allah samu fahimci abin yadda yake wa hum alamun nasu bi aqwalihi wa ahwalihi sun fi kowa sanin yanayin maganganun manzan Allah da yanayin yanda annabin ya rayu wa zamuhum ko tamyizan baina sahihaha wasa kima su suka fi kowa girma wajen iya tantance abin da ya inganta daga annabi da abin da bai inganta ba wa ma'rifatun bi ma'aniha sannan sun fi kowa sanin ma'anar sunna din wattiba Allah sun fi kowa bin sunna nan dai da suke tare da manzon Allah to kaji tasdiqan wa amalan wa hubban ga gaskatawa ga aiki a aikace ga kuma ƙaunar manzon Allah din wa muwalatan liman walaha suna ƙaunar wanda ya ƙaunaci sunna ƙaunar wanda ya ƙaunaci me sunna sannan me wa mu'adatan liman adaha suna ƙin wanda ya ƙi sunna ana gane ai mu ahlus sunna ba ma gaba da kowa sai idan mutum yayi gaba da sunnar annabi ana ganewa wai sai a ce maka wannan abin da kake magana mutane ba su gane ba ka bari sai mutane sun gane tukuna tuku mutanen ba su zuwa makaranta kenan ba ran da za an gane jama'a yau zaman nan da za mu yi hukunci guda ɗaya mu ɗauko hukuncin kaza mu faɗe shi misali mu ce jilisatul istiraha a cikin sallah mu faɗi yadda take da yadda ake zaman ko abin da ya shafi daidaita sahu wanda bai zo karatu an yi da shi ba ran da aka zo za a yi aiki a aikace zai gane abin da ake yi to wai sai mu tsaya sai radda ya ga dama ya zo ya gane ba za mu yi aiki da abin da muka karanta ba wannan shine karatun da ake bamu to kenan karatun babu abin nan kamata kawai mu nemi wuri mu zauna sai radda wannan ya ga daman yin karatu ya zo to ran nan sai mu gane tare mu yi aiki tare sahabbai su suka fi fahimtar sunna da gaskata ta da aiki da ita da ƙaunar wanda ya ƙaunace ta da ƙin wanda ya ƙi sunna to kaji 'yan bagi an yi tarabba ko ashabil muslim ya dace matashi musulmi a tarbiyance shi ala an ya kuna hubba lil haƙƙi was sunna soyayyen matasa sunna suke so gaskiya suke nema kun san galiban ana karfafa mu ne akan son wasu mutane son wa wasu mutane eh yanzu a ce an girka ku a sona sona kuke ku an fahimta ai sai ka garar da na bar gaskiya kuna nan tare da ni in ina kan gaskiya kuna tare da ni in na bar gaskiya kuna tare da ni wannan ba addini ba ne ba ku fahimci komai ba kenan an gane ai ba ku fahimci komai ba ya zama in na bar gaskiya na yi nan wurin sai ku ce mun a dawo lafiya Allah ya dawo da kai kudanan zan je yawo in yi mai gina matasa akan son wasu mutane son wasu malamai malam wane ko shak wane ko dokta wane ko duk a rabu da wani a gina su akan son wa son Allah shi ya sa yau idan ga ɗan izalar jos ina faɗin wannan fakarare ne don abin da yake faruwa in za a gyara a gyara shi fa in ba ɗaya daga cikin malamansu ya yi wa'azi ba ko ɗaya daga cikin alarammomin su ya wa'azi ba duk abin da wani yake faɗa shi a wurin shi bai da wata kima ana ganewa ba ruwan shi da abin da ake yi in ba ya saurara da yawan su ma ba su saurare da haka idan ya kai memorin shi a sa mai karatu za a sa mai karatun irin malaman su ne kadai kamar yadda kai ma ko ba ka ba irin naka malaman kake saurari? duk abin da nasu zai faɗa ko mai zai ba ruwanka da shi sai ran da naka ya faɗa haza ta'assub wannan shine ta'assubancin da ake magana yi to yau abin ya zama wannan ya karatu saudiya shi fa hujja a wurin shi malaman saudiya sun ce kaza wannan ya karatu misra hujja a wurin sa malaman misra sun ce kaza wannan ya karatu sudan hujja a wurin shi malaman sudan sun ce kaza zai yi wa a lokaci ɗaya mutum ya karatu sudan ya karatu misra ya karatu zai yi ba kwa ke samu wannan dama ba to zai yi sai aka ce ga sudanawa ga misrawa ga ga abin nan ga kuma wanda ba su je kasar waje ba yanzu ya yi wannan ta asubancin babu shi ana ganewa jama'a ya kamata ka zama kana shirye ka zama ahalul haƙƙi wa sunna kai mai shirye ne karɓi gaskiya da sunna ɗan izalar jos ya faɗa ko ɗan ɗariƙa ne ma ya faɗi gaskiyar karɓi ɗan ma ya faɗa an karɓa ko ba ka ba sadaka wa huwa kadhubun annabi ya ce ya yi gaskiya amma makaryaci ne amma nan ya faɗi me gaskiya idan za a karɓi gaskiya daga shedan to kuma daga waye ba za a karɓa ba kuna gane magana kana zo a gina ka cewa ai dole sai malaman mu a duk malamin sunna an gane wannan ai duk malamin me malamin sunna kuma ku ƙara buɗe girji ku rika sauraron malaman duniya malaman duniya na ce malaman duniya na nufin na larabawa da wanda ba larabawa ba tafsiri za ka saurara ga irin su eh, abin nan salihul magamisi malami ne matashi masanin tafsiri a ƙasar saudiya irin su muhammad wuldudud ɗan nan Muritaniya ne tun suna yara suka haddace kamus ƙur'ani annan tuni an wuce da magana hadda ƙur'ani kutubu sitta tuni an haɗe a a'a tun da yanzu ga, ga memorin nan da saura ba abun zuba sai a zuba kamus a zuba wannan a zuba wannan ciki kuma akan yi fira da shi a gidajen rediyo yana fitowa. Eh? eh ai memory na gaske ne to sai ka ce ba za ka saurari malamai ba kai kana da malaman malam ka je ka malamai a duniya kaji a gina matasa ya zama soyayya su ga gaskiya ne da sunna akbaru min hubbihim lil ulama sun fi son gaskiya da sunna fiye da son malamai wal matbu'in da mabiya kama kala shekul islam ibn al qayyim shekul islam ko ibn al-qayyim yace shaykhul islami habibun ila qulubina ibn al-qayyim dalibi ne na ibn taymiya yace dattijan musulunci ibn taymiya muna kaunar shi a zuciyarmu malamin mu ne walakin al-haqqa sai dai ita gaskiya a habbu ilaina minhu mun fi son gaskiya fiye da malam eh? yanda ibn al-qayyim yake da ibn taymiya ya fi yadda kake kai a yau duk yadda kake yau da shek Balalau da shek kabiru gombe da shek jingir da duk wani shek to tsakanin ibnul qayyim da ibnu taimiyya abin ya wuce haka amma yake cewa in gaskiya ta zo gaskiya muka fi ƙauna fiye da ibnu taimiyya almajirin ibnu taimiyya ana gane ai kai kuma yanzu gaskiya ka fi ƙauna ko malam eh to kenan an zo inda za ka yi gyara kuna fahimtar magana yawwa wani lokaci ma karatun ba sai na kai shi ba akwai ma reporters wani ma zai kai karatun ya riga ni eh. kuma ko cewa aka zo ka maimaita zan maimaita fa'alul haqqi was sunna waɗanda suke bin gaskiya da sunna hum aulan nasu bi rasulillah su suka fi cancanta a jingina su zuwa ga manzon Allah yau mai da kullu unasin bi imamihim ran da za a kira kowane mutane da jagoransu idan kai mutum ne mai bin gaskiya da sunnar annabi sai a ce ya kai na annabi zo ka je wajen annabi wanda kuma yake bin wani malami sai a ce je ka tsaya wajen malaminka kaga malaminka na so ya kwaci kanshi kai ma za ka kwaci kanka kenan to kaji fa innahu fil haqiqa domin a gaskiya al'amari lam yattakhidhu imaman dunahu basu riki wani jagora ba face manzon Allah kullama ja'a bihi duk abin da ya zo da shi wa da'una ma khalafa ko eh sukan ɗauki duk abin da annabi ya zo da shi su bar abin da ya sa'a mushi fa kullu imamin indahum min a'immatil muslimin duk wani jagora irin su imamu malik irin su imamu shafi, irin su ibnu taymiya a wurin mutanen gaskiya ahli sunnan gaske yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ana daukan magana imamu malik ana ajiwa ina magana yau kuma imamu malik fa ya jiyo ƙanshin manzon Allah ana ganewa ya ga da yawa daga cikin almajiran manzan Allah kamar da ake faɗi ko kuwa almajiran almajiransu. ko dai tabi'i ne ko ko tabi'u tabi'i to amma ana aje magana shi to ina gani ce wai a wa'azi na kaji na ce kaza burgar da wannan wa'azin ka ɗauki abin da ka ga an kawo daga annabi wa'azin wa kuma ana magana annabi kana magana wa'azin wa ne to kaji fa kullu kalamin aridin indahum ko kowace magana aridin indahum ah, ko inda humul kitaba wa sunna arada afwan haba jama'a in an yi karanta ba daidai ba ku yi magana fa kullu kalamin arada inda humul kitaba wa sunna duk wata magana da ta ci karo da alqur'ani da sunna a wajen mutanen gaskiya yudrabu bihi ardal ha'id ana buga shi can bayan katanga a wurgar da shi kowace magana sai dai maganar manzan Allah to sai mu kwana nan eh dan tsakanin na karatun baya daɗi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah